Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau talata ɗaya ga watan Fabrairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Yusuf da kanin labarai. Hukumomi a ƙasar Mali sun baiwa jakadan Faransa wa'adin barin ƙasar. An yi cacar baki tsakanin Amurka da Rasha a kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya. Firaministan Burtaniya ya nemi ahuwa a gaban majalisar ƙasa. kanin labarin kenan masu sha'awar takarar zaben shugaban ƙasa a najeriya dai na ci gaba da bayyana kansu To amma wani irin shugaba ya kamata 'yan Najeriya su fara nema tun daga yanzu? mai hangen nesa kuma wanda zai iya tsayi ga adalci ya zama bulala haɗe yaro ya haɗe babba. Za kuma a ji cewa hukumar yaƙi da almundahana a Najeriya EFCC ta ce tana zargin ɗan takarar shugaban ƙasa Rochas Okorocha da yin sama da faɗi. Kamar kowace ranar Talata yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya. wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da Faranshin ya yi kan gwamnatin rikon ƙwarya ta Mali Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na kasar a jiya Litinin ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel Mayer wa'adin sa'o'i saba'in da biyu ya fice ya bar kasar. Wannan matakin ya biyo bayan kalaman kyama da ban haushi da ministan harkokin wajen Faransa na Turai da harkokin wajen Faransa ya yi a baya-bayan nan. da kuma yadda mahukuntan Faransa ke ci gaba da yin ikirarin waɗannan kalamai dangane da mahukuntan ƙasar Mali duk kuwa da zanga-zangar da aka yi ta yi. Ministan harkokin wajen Faransa Joel Lee Duran, ya faɗa a makon da ya gabata cewar gwamnatin mulkin soji ta Mali ba halartacciya ba ce kuma tana ɗaukar matakan da ba su dace ba ya kuma siffanta mulkin soji a matsayin mulkin danniya Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya Litinin cewar za ta yi kiraye ga jakadan nata Maya daga ƙasar Mali. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki ga makwabciyarta Ukraine wanda fadar Kremlin ta musanta halin da muke fuskanta a turai na matsi ne kuma yana da haɗari kana hatsaniya ne ga Ukraine da kuma ga kowace ƙasa mamba ga Majalisar Ɗinkin Duniya ba za a iya yin hakan ba. Jakadiyar Amurka Linda Thomas Greenfield ta shaidawa mambobin majalisar ta ce sama da dakaru dubu ɗari da rasha ta tara a kan iyakar ukraine sun hada da dakarun yaƙi da dakaru na musamman da aka shirya domin kai farmaki a cikin ƙasar ukraine wannan shine mafi girma ku ji in faɗa a fili tara sojoji a turai cikin shekaru da yawa in ji thomas greenfield kuma yayin da muke magana rasha na aikawa da ƙarin sojoji da makamai domin shiga cikin ƙasar Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban majalisa a jiya Litinin bayan fitar da rahoton da ya tabbatar da cewar an gudanar da wani fati a fada Firaministan yayin kulle na COVID-19 a kasar. wannan wani mummunar gazawa ce wajen kiyaye ka'idoji da gwamnati ta gindaya rahoton wanda babban ma'aikacin gwamnati su gray ya jagoranta ya yi nazari kan jerin tarurruka da aka gudanar a gida mai lamba goma darwin street a cikin shekara ta 2020-2021 lokacin da yawancin mutanen Birtaniya ke cikin tsauraran matakan zama a cikin gida. Taron da ake magana a kai yana wakiltar gaza wadda bai kamata a samu ba a tsakanin manya daga cikin jami'an gwamnati har ma da ma'auni da ake sa ran ɗaukacin al'ummar Birtaniya a lokacin a cewar Gray cikin rahoton nasa. an jima kaɗan yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda za a ji cewa masu sha'awar takarar shugaban najeriya a zaɓe mai zuwa na ta bayyana kansu na baya-bayan nan shine gwamnan jihar sokoto alhaji aminu waziri tambuwal ga dai muhammad nasir da cikakken rahoton. kasancewar wannan shekara ta 2022 shekarar da ke bima shekarar da za a gudanar da zaɓuɓɓuka a najeriya ya sa iskan siyasa ke kaɗawa a matakai daban-daban a kuma jam'iyyu daban-daban wani abu da kan jan hankalin 'yan najeriya bai wuce batun shugabancin kasar ba inda wasu ke ganin ya kamata a yi karɓa-karɓa tsakanin yankin kudu da yankin arewa wasu kuma na ganin akasin hakan wannan dai bai hana masu niyyar neman shugabancin kasar ba nuna aniyar su bainar jama'a na baya bayan nan ga nuna ra'ayi shine gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal to ko me yasa yanzu yake ganin ya dace ya nuna aniyar sa duba da cewa an jima ana duban yayi hakan watannin baya a jihar sokoto mun samu kanmu cikin mawuyacin hali na rashin tsaro wanda yana daga ɗaya daga cikin abin da ya tarnaki duk da ko abokanan nema na wannan matsayin sun fara shiga jama'a sun fara tuntuɓa amma na ga bai dace ba sai da yanzu muke ganin alhamdulillah sha'anin tsaro ya kara ya fara yin sauki kuma kafin watan goma dalili na biyu kenan jam'iyyar pdp suna cikin wani yanayi ana ta rigima faɗan cikin gida a cikin jam'iyya to a wannan lokacin ta jam'iyyar za mu yi mu ga za mu yi farfaɗo da ita ko kuma a'a za mu zo muna ta yawo na cewa muna neman matsayi a cikin jam'iyyar ne wato ba shi kan ce ana ta kaiwa ka ta kaya your excellency wanga declaration da kai yau shi tuntuɓa ne za a fara ko kuwa a kana buƙatar a takara ne tuntuɓa ne za a fara daga cikin masu neman shugabancin najeriya kowane yana ganin ya cancanta neman mukamin bisa nasa dalilai duk da yake ba lalle ne wasu su gamsu da dalilan ba ni tun tashi na aikin da na fara rayuwata shine aikin lauya a bangaren jalisa wato in ka lura in kana tunawa to hijira 2003 ina majalisar tarayyar najeriya a hijira 2011 na rike mukamin da shine babban mukami wanda kowane matsayi a cikin majalisar wakilai ta tarayyar najeriya wato kakakin majalisar wakilai ta najeriya saboda ka bangaren shari'a bangaren majalisa da kuma bangaren gwamnati da su ne bangaren ruka guda uku kowannen su in ka duba akwai cancantar da allah ya bani a cikin waɗannan bangarorin wanda ina ganin da wahala ka samu daga cikin waɗanda ke nema wanda ke wanda ya hada wannan na san yanayin najeriya na san meye najeriya shugabancin kasar a cewar 'yan kasar na bukatar shugaba wanda watakila aka gwada kuma aka gamsu da iyawarsa akan hakan nema wasu 'yan jihar sokoto suka tofa albarkacin bakinsu akan ra'ayin da gwamnati tambol ya nuna alhaji umarun kwabo ee gogaggen dan siyasa ne a sokoto duk wanda a dan jihar sokoto kowane lungu kowane sako ka tambayi shi zai baka shaidar ayyuka na alheri waɗanda gwamnatin ka ta kawo wani mawaƙi nake jin yana waƙa yana janti ga wasu jihohi cewa suwa ne sai an zo sakkwato a hau flyover to mun gode ma Allah da Allah ya tusa muna son ka kuma muka zaɓe ka baka ba mu kunya shi ma tsohon ministan albarkatun ruwa na najeriya muktar shehu shagari yana ganin cewa ai in ana kiran ka fito ana kiran ka fito ana kiran ba su ke kiran ka ba allah ne ke kiran to wani shugaba ne masana ke gani ya dace da najeriya musamman bisa la'akari da halin da ta samu kanta ciki dr tukur muktar na jami'ar usmanu Fodio da ke sokoto na ganin cewa shugaba haziki mai hangen nesa kuma wanda zai iya tsayi ga adalci ya zama bulala ya haɗe yaro ya haɗe babba yanzu dai a iya cewa kakar siyasa ta kama ka'in da na'in a najeriya domin tuni 'yan kasar sun soma lissafin lokacin babban zaɓe da za a yi a shekara mai zuwa ta 2023 Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden da Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani na Qatar sun gana a fadar White House a jiya Litinin. A gabanin tattaunawar tasu an tattauna ne a kan yadda Qatar za ta samar da iskar gas zuwa kasashen turai idan har Rasha ta kai hari ga kasar Ukraine. Gabanin ganawar tasu Biden ya bayyana Qatar a matsayin babbar ƙawa ta NATO kuma sarkin a matsayin abokin kirki kuma amintaccen aboki. muhimmatu ga al'ummar ku da abokantakanmu an ji Biden yake shaidawa Sheikh Tamim sarkin wanda shine shugaban yankin Gulf na Farisa na farko da ya gana da Biden a Washington lokacin da ya shafe shekara guda yana shugabancin kasar ya ce Qatar da Amurka suna da dangantaka mai karfi. Sheikh Tamim ya ce ya shirya wannan tattaunawar da Biden ne kan daidaita haƙƙin Falasɗinawa da hanyoyin neman zaman lafiya a gabas da tsakiya. Ƙasashe mambobin NATO na aikawa da dubban sojoji da jiragen yaƙi da jiragen ruwa zuwa ga ƙawayenta a gabashin Turai a daidai lokacin da rikici da rasha ke ci gaba da ruruwa sakamakon tura dakaru sama da dubu ɗari da moscow ta yi kan iyakarta da ukraine ƙasashen yamma na fargaban mamayewar rasha wanda kremlin ta musanta jiragen yakin danish na f-16 guda hudu sun sauka a ƙasar lithuania a makon da ya gabata domin ƙarfafawa rundunar tsaro ta nato a yankin na baltic tun lokacin da rasha ta mamaye crimea da ƙarfi a cikin shekarar ta 2014 nato ta tura dakaru tsakanin dubu hudu zuwa dubu biyar a Estonia, Latvia, Lithuania da Poland a cikin abin da ƙawance ya ce da inganta dangantaka. A gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu najeriya inda hukumar yaƙi da almundahana efcc ta ce tana zargin ɗan takarar shugaban ƙasa rocha okorocha da yin sama da faɗi halima abdulra'uf gare A ranar Litinin ne hukumar EFCC ɗin ta gurfanar da ɗan majalisar dattawan Najeriya kuma tsohon gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha a bisa zargin haɗa baki da wani ɗan siyasan jam'iyyar APC da wasu kamfanoni guda biyar da karkatar da mako makudan kuɗaɗe daga asusun gwamnatin jihar ta Imo. Shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa da ya yi ƙarin bayani a game da zarge-zargen sha bakwai da ke da nasaba da wawura kuɗaɗen gwamnati da aka shigar a ranar Litinin a babbar kotun tarayya da ke Abuja. eh wannan lamari gaskiya ne mun gama binciken mu mun sa kara kotu da lokaci yayi da zamu gurfanar da shi a kotu insha Allah an jima ana wanda binciken a game da dalilin da yasa EFCC ta gurfanar da Rochas a gaban kotu cikin sa'o'i kaɗan bayan ya bayyana aniyarsa na tsayawa takarar shugabancin Najeriya Malam Bawa ya ce wallahi babu wata bita da kulli da lauyoyin mu suna ta wannan aiki akai lokaci ne ya kawo na gashi nan ya kamata mu kai kotu ko mu kai kotu yobu ne kawai na yawanci kin san sani na jama'a duk yanda kai sai an ce ba haka bane sai an danganta shi da wani abu na daban a wanda yake ba haka bane yan watannin baya da suka wuce mun gayyace shi ya kwanan nan ya kai kwana daya biyu muna ta dokar jawabansa kafin ya cika takardu na ba da shi bedi shin menene dalilin da yasa ake yawaitar ganin irin wannan karar da zarge-zarge na almundahana musamman a lokutan da zaɓe ke karatowa ga lauya da bayani sunana abubakar ibrahim na jirgi wato lauya ne mai zaman kansa shi dai doka bai hana shi ya tsaya kara ba dan ana zarginsa da constitution yake magana a kai shine cewa duk wani wanda ake zarginsa is an innocent ba a tabbatar da ya aikata wannan laifin ba zargi ne kawai har sai an gurfanar da shi a gaban kotu an kawo shaidu sun tabbatar ma da kotu da lokacin ne ya tabbata ne laifi yana da daman da yake zai iya ɗaukaka ƙara idan ana iya tuna tunawa ko a watan Agustan shekarar 2019 EFCC ta gayyaci Sanata Okorocha ofishinta don amsa tambayoyi bayan da ta gano wasu kadarori da ya mallaka ba tare da samun cikakken bayani kan yanayin da ya samu su ba waɗanda suka hada da gidajen zama makarantu da kasuwanni duk ƙoƙarin ji ta bakin wanda ake zargi da waɗannan laifuffuka wato Rochas Okorocha da ya ci cira Halima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja Najeriya. A gaida Halima yanzu kuma ga mu na gaba. tsaka mai wuya. Shugabanci ya gaji ka jama'a, amma wannan shugaban bejin jama'a. Yana zaune a vila sai waɗanda ke zagaye da shi ke gaya mashi. Bejin sarakuna, bejin malamai, bejin dattijai, bejin talakawa. Ya taɓa jin waɗanda aka yi mafaɗe, ya taɓa kiran mutane da aka da ke da ke sansanin gudun hijira ya ji su, ya taɓa jin wanda aka ƙona. In har eh. matarsa wadda kuwa kusanci da shi za ta iya fitowa ta ce gashi gashi ga abin da take ganin gwamnati a wannan su ba na tunanin a wani wanda zai iya cewa ma shugaba muhammadu buhari ba a faɗa masa kuma ba a iya faɗa masa magana jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan da sado mu da kowa na sabon shiri na tsaka mai waya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc yau muke kawo muku ci gaban muhawarar da ake gaba da duba alakar shugaban muhammadu buhari da kuma koya mulkin sai amfani jihohin arewacin najeriya yankin da ya fito sunana ahmad musa sani ko ahmad yau sani kuma na zaune a bauchi idan an yi magana adalci a matsayin na mutumin da yake supporting din shi sosai tun daga 2002 da ya yi declaring din siyasa har zuwa 2015 da ya zama shugaban najeriya zan iya cewa buhari ya yi adalci a wasu wajeje a wasu wajeje kuma gaskiyar magana ni ma zan iya cewa bai taɓuka komai ba amma ba zan iya cewa totally buhari bai yi adalci wa arewacin najeriya kuma ba zan ce totally shugaba buhari ya yi adalci kuma arewacin najeriya ba so ya danganta da irin yadda mutum zai ba da ansa ko kuma yadda mutum yake ganin lamari na abin da yake faruwa a mulkin shugaba muhammadu buhari daga 2015 zuwa yanzu suna na buba galadima mai aiki shekara shida ko bakwai wanda ya amfana wa yan arewa in ka yi magana sai a ce da kai an yi mambila mambilan nan babu mutum ɗaya jami'in gwamnati ma har yau da ya ce tsaya a wajen in an yi magana sai a ce an yashe kogin niger ko bokitin kasa ba a cire a ciki ba in an an yi magana a ce an yi railway daga Abuja zuwa Kaduna. A bacce ne sai wannan gashi ana yanka mu ana kashe mu kaman kiyashi. wasu daga cikin abubuwan da zamu duba a yau sun hada da duba bambancin shi buhari da kuma tsohon shugaban najeriya amurka yi sani a abacha da yadda su biyu suke sarrafa rara kuri a ah, da ake samu daga man fetur sannan kuma za mu ji me yasa shi shugaban muhammadu buhari ya yi kaurin suna ne kan rashin son ya ziyarci ko kuma ya je wajen jana'izar mutanen da suke kusa da shi ko kuma muhimman mutane da suke mutuwa a cikin kasar sannan za mu ji martani game da rashin zon buhari sokoto domin yin jaje ga mutane fiye da arba'in da aka kona wanda ya da suka cinna musu cuta har suka mutu duk wannan na cikin abubuwan da za mu ji a wannan ci gaba na muhawarar da nasiru adamu kaya ya shirya mana tsakanin bashir ahmed da kuma profesa usman yusuf na sha ganin bidiyon shugaban kasa muhammadu buhari lokacin a fusace yana cewa wannan abu da ake cewa tallafi karya ne yaudara ce sata ce bai yadda ba in ya hau zai cire wani ya zo ya bashi bayani an yi haka ko ba haka ba an yi haka amma da ya hau sai aka ci gaba da wannan tallafin yau shekara shidda so ya ci gaba da abin da ya ce mana yaudara ce na shekara shidda ba a mana wani bayani ba na farko kenan na biyu shin wai suwaye suka amfana da wannan tallafin da ake badawa a da da yanzu ba talaka ba ba talaka ke shigo da mai ba ba talaka gwamnati ke cewa ya ta shigo da mai ba ba talaka ke fidda man nan ba Nijar ko abin nan babu saboda haka manya-manyan gwamnatin na da da na yanzu sun amfana cikin wannan abun yanzu kuma a zo a ce za a cire kana ji kuma ba a taba gwamnati a ƙasar nan kamar yadda kace malam nasiru da ta daga kuɗin mai kamar gwamnatin president muhammadu buhari ba lokacin da aka ɗaga nlc kungiyar kwadago suka fito za su yi abin nan ba samu goyon bayan talakawa ba dalili don talakawan arewa sun ba president muhammadu buhari gata sun mashi uzuri fiye da kowane shugaban kasa ba a taɓa ganin haka ba mu dai lokacin abacin mun ga an ɗaga kuɗi kuɗin fetur amma mun ga amfani shi me amfani shi an yi ptf ko Yauwa an yi PTR lokacin General Sani Abacha an daga kuɗi kuɗin da aka samu sai aka sa cikin wani kundi wanda ake kiran shi PTF yannan ya nemo wanda ya yarda da shi lokacin sai ya nemo lokacin general muhammadu buhari lokacin kafin zama shugaba ya damƙa mashi wannan ko mun ga aikin da ptf ta yi duk najeriya amma mu duk wannan kare-kare da wannan gwamnatin president muhammadu buhari ta yi mu ba mu ga amfani shi ba ga jama'a mun ji wannan wato da ya kamata mu ma shiga irin abubuwa na wannan dokar zaɓe amma ba ta shafi 'ya'yan arewa ba bari mu tattauna kan wannan wata al'adar shugaba buhari wanda kai tun da bashir ahmad kana aiki da shi ana zargin zakunci ana caccakarsa da wata ɗabi'a ta idan baka duk yadda kake kaunarsa in dai bai ganka ba misali ko baka da lafiya ko ba ruwansa baya tambayar labarinka an samu wasu manyan aminansa waɗanda Allah ya rasuwa amma bai je ba misali irin su abin muktar wanda ya rasu aka dawo da gawarsa daga ingila zuwa kano sai dai tura tawaga haka a nan garin abuja an yi rashi na Eh, masoyinsa sanata ali wakili wanda a nan gudu aka binne shi amma shugaba buhari bai fito yana nan abila bai fito ba hatta shugaba muhammadu eh, shugaba shehu shagari da kira ka samu shugaban daga baya bayan mutane sun yi ta surutai har yanzu ya nuna kenan eh, bashir bai dauki salo irin na 'yan siyasa ba ne ko me yasa yake yin haka kamar muka kalli cewa mutane ko kuma aminansa in sun mutu bai je ta'aziyya ba ai malam nasiru ina nan bai kamata ka ce haka ba a yanzu a matsayinsa na shugaban kasa uba ne na kowa aboki ne na kowa amini ne na kowa inda zai mai da abin personal wato na shi kashin kansa sai abin da ya faru kamata ya dai zai tashi ya je gaisuwan abokinsa su ya kamata duk wani wanda ya mutu dan najeriya ma ya je masa ta'aziyya a lokacin kafin ya zama shugaban kasa irin wannan abubuwan zai iya su domin a matsayinsa na dan kasa shi ma kamar kowa amma a yanzu a yanda yake a matsayinsa na shugaban kasa ba ina cewa ya fi karfin ya je ta'aziyya ko ya fi karfin ya je dubiya ba a'a ina sai dai in ke faɗa maka cewa shi a matsayinsa na shugaban kasa bai kamata ya kalli wancan ciwon abokinsa ba don ko a constitution ko a rantsuwar da ya yi kafin ya kama mulki sai da ya faɗa zai cire dukkan wani son zuciya da son rai ya kalli ɗan najeriya duk wani ɗan najeriya a matsayin bai ɗaya su wannan rantsuwan fa bata hada bata janye yan uwantaka bata janye amintaka ko ko kuma sanayya ba rantsuwa ce ya yi ta kuma ya rantsi ne da alkur'ani dalili kenan Uh, Profesor Usman Yusuf in haka ne kuwa shi abin da Bashir yake faɗa. Na ga 'yan arewa ne suna ta kuka cewa shugaba Buhari aibi ma je sokoto lokacin da uh, mutan 42 a sabon birni yan da suka kona su ba amma ya tafi Legas wajen wani yaro Sylvester Oromoni ne ko kuma in da kaddamar da littafi na ya baka amsa ba shugaba muhammadu buhari bai je lagos gaisuwan wannan eh, na tuna ya ji maganar littafin bc a kanda ne amma ya gwamnati ta jajanta kan maganar shi sylvester oromani na kwalajin jawin ne da ke lagos ne profesa mai za faɗa kan wato akwai wata huduba da eh, sheikh professor mansur sokut ibrahim sokuta ya yi na daɗe ban je hudu ba irin wannan ba ta girgiza ni kuma ina son duk mai ji da kuma alhaji bashir in za ku iya ku ɗauka ku ba shugaban ƙasa ya ji an mashi kyakkyawan zato a arewa amma president muhammadu buhari gata da ba taɓa yi ɗan adam ba a arewa an mashi addu'a da ba taɓa yi ba an so shi da ba taɓa son ɗan adam ba allah ya ba shi wannan farin jinin amma bai gwada wannan soyayya zuwa ga jama'an da suka so shi ba an kashe mana mutane an kona su a sokoto amma a ce wai eh, shugabannin tsaronka suka tafi ni kuma na tabbata an ka bincika ba shi ya sa su ba su suka ga ya kamata suka tafi sannan shi ya tashi ya hau jirgi amma mun ga sanarwa ai eh, an fitar kan cewa an tura duk wannan siyasa ne bayan an je za a tura su ba shi shi bai cewa aje in za a yi a yi duk wanda ya san shi ga bashir ka tambaye shi ya tashi ya hau jirgi ya je lagos kaddamar da littafi littafin bc a kan to mutanenmu ba su isa a masu gaisuwa ba amma za a tashi takana ta kano a je lagos a yi biki sannan a kaduna a giwa mutane arba'in aka kashe a giwa fatika local government da shi har gwamnan kaduna suka tashi suka hau jirgi suka je maiduguri a kaddamar da gada sannan kwana biyu a hanyar birnin gwari na 'yan bindiga suna tsaye da jama'a suka kwashe jama'a kamar dabbobi awaki suka shiga daji a kaduna amma ce mana wai shugaban kasanmu ba zai jaje ba ba zai je ba mun ga shugabannin kasa ni na ga goma sha biyu shine na goma sha uku kuma mun san suna zuwa don baki labari president ibb sadda malam abubakar gumi ya rasu a ingila da aka kawo gawar shi president ibb yana gidan gawa ta same shi aka jana'iza duk sadda allah ji kanshi a turakin sokoto president shehu shagari ya ji an yi rutuwa ya ji sokoto zai je zai shiga wannan gidan zai shiga wannan gidan a ce kai shugaban kasa za ka zauna sumun bukuyin umuyin ba a jinka ba ka gani ba ka yi ma mutane magana mutane na cikin wahala to in ka sauka kai ma za ka mutu za a yi maka sallah amma ba a taba ganin ka cewa ka je jana'iza ba ka je ma mutane ta'aziyya. To a gaishe ku malamai to muna da ci gaban wannan muhara da zamu kawo muku a mako mai zuwa inda zamu ji shi me yasa hukumar hana cin hanci da rashawa ta Najeriya to EFCC ta fi bin shugabannin arewacin Najeriya fiye da yadda take bin ranar mutanen kudancin Najeriya ne. za mu kawo muku misali da wasu tsofaffin gononin juwan arewa kamar na plateau da taraba da yanzu haka suna game a kurkuku sannan kuma ina aka kwana ne da alkawarin buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa duk wannan suna tafi a shirin mai zuwa allah yadda yanzu ka madadin bakin namu wato bashir ahmed da kuma professor usman yusuf ta da nasiru adamu kaya wakilin mu na abuja da shirin hawara din ali mustapha sakwato ne ke barin ku lafiya daga washington To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. Mali ta ce ta kori jakadan Faransa ne saboda kalaman da ba Faransan ya yi kan gwamnatin rikon ƙwarya ta Mali. Wata sanarwa da aka karanta a gidan talabijin na ƙasar a jiya Litinin ta ce an baiwa jakadan Faransa Joel maya wa'adin sa'o'i 72 ya bar ƙasar. Amurka da Rasha sun fafata a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Litinin saboda zargin da Washington ta yi na cewa Moscow na shirin kai wani gagarumin farmaki a makwabciyar ta Ukraine wanda Kremlin ta musanta hakan. Kana an ji cewar Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya nemi afuwa a gaban Majalisar Ƙasa a jiya Litinin bayan fitar da wani rahoto da ya tabbatar da cewar an gudanar da taron jama'a a fadar ta Prime Minister. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga Alhaji Muhammad Hashim wanda mai martaba sarkin gumel alhaji ahmad muhammad sani zai naɗa shi ɗan makoyan gumel a ranar asabar mai zuwa wato biyar kenan ga wata a fadar mai martaba sarkin gumel ɗin a jihar jigawar najeriya allah ya taya shi riko amin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da jumba hamza da shi kuma ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu carl stalin Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam sai Allah ya kai mu.